إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko dai muna farawa da jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗaɗa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta lahadi da yau ita ce ranar ashirin da ɗaya ga watan biyar watan jimadal ula hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa daga birnin Makka zuwa birnin Madina shekara ɗaya da da hudu arba'in. yau ita ce ranar ashirin da bakwai ga watan ɗaya shekara ta sha 2019 Allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa da amincewarsa ya ƙara haɗa fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka da ke nan unguwar zonto a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da karatun wannan littafi na a tarbiyyatu alaman haji ahli sunnati wal jama'a na babban malamin musulunci dr ahmad farid allah tabaraka wa ta'ala ya saka musu da alkhairi idan yan uwa ba a mance ba har yanzu muna kan gaba tarbiyya ta biyu kamar yadda muka ji cewa tarbiyyar da ta zama wajibi a fara tarbiyyantar da yaro a kai shi ne tattalin aƙidarsa wato imaninsa da Allah da ainihin alaƙarsa da Ubangiji shi ne a tarbiyyatul aƙa'idiyya al'imaniyya tarbiyya aƙidar yaro tarbiyyar imanin yaro ta yadda yaro zai zama ba abin da ke iya girgiza imaninsa idan wannan ya zaunu to abu na biyu shi ne a tarbiyyatul fikiriya tarbiyya mai tunanin yaro a saita tunaninsa ya yi tunani yadda alƙur'ani ya saita shi ya yi tunani yadda sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta saita shi ya aje tunaninsa gefe ya ɗauki na Allah da na manzansa yadda Allah da manzo suke son ya yi tunani ya yi tunani haka Abin da Allah da manzo suke son ya kalla haka zai kalle shi idan ana so ya kalli abu a fari ya kalle a fari in zai kalle a baki ya kalle a baki a ƙarƙashin wannan malam ya ce shi ma ya kasu gida biyu akwai abin da ake so wata fahimta da ake so a ɗora matashi a kai akwai kuma wasu fahimta da ya kamata a tsawatar da matashi kai ya faɗa kansu daga cikin abubuwan da ake so a ɗora matashi a kai mun ji guda tara wanda na ƙarshe da muka ji a mun ji guda goma kai ko guda goma na ƙarshe shi ne a yauwa saba'in da ko yau saba'in da ɗaya yau za mu tashi na goma sha ɗaya wancan an yi magana a kan su abin ɗin jihadi na ƙarshe ba ka iya koran jihadi a musulunci saboda mun ji inda jihadi yake zuwa asali jihadi ku tashi ne ku kare kanku idan fitina ta same ku ba don kun kira ta ba an gane wannan ko da son a yaɗa addinin Allah da yadda tsari yake sannan mun ji bambancin jihadin musulmi da irin na 'yan boko haram wanda ake kashe maza da mata da yara da rashin tsari da ainihin cin mutuncin ma addinin kansa da gogamar bakin jini wanda wannan Allah ta'ala muke roƙo ya tsare mu ya tsare zuriyar mu daga fadawa eh, cikin irin wannan zalla din yau za mu tashi gaba ta goma sha ɗaya daga cikin abubuwan da ya zama ko ya dace a tarbiyyantar da matasa a kai shabul muslim wato matashi musulmi daga ciki at-tawarru'u anil fatawa shine karatu A tawarruu الفتوى fatwa ta ka tsantsan akan me fatawa fatawa kaza ya halatta kaza ya haramta kaza daidai ne kaza ba daidai bane ayi kaza a bar kaza wannan yana daga cikin abin da ya zama wajibi a jakunnan yaro kenan in mun fahimci malam anan har an samu nasara yaron yana zuwa makaranta har ya fahimci addini to farkon fahimta addini kar ya nada kansa mai malam ai kaga daga cikin masifar wannan zamanin amma rude an kasa gane waye malami ana fahimta ai turawa sun zo da nasu sharri sun mai da addini bisa tsarin boko shi boko yana iya tafiya a tsarin wannan yayi digiri wannan yayi diploma wannan yayi kaza tsarin boko zai iya tafiya a haka domin a haka yazo addini kuma ya fi ƙarfin haka na zama ku bayan tafi addini ya wuce haka yana mai tabbatar maka akwai kowanda za ka samu ya yi phd bai iya karanta irin waɗannan ƙananan littafin don ƙananan littafin ne bai iya karanta su sai yana amfaninsa karatu zuwa ake zaure a yi kuna ganewa shi asalin karatun musulunci wato yi ake yi ba ji ba gani yi ta karatu yi ta karatu akwai matakin da za ka kai to sha Allah ta'ala sai da ce madan da ba muna gane manyan malamai an taba zuwa aka cire su daga jami'a irin manyan malamai su albani nasu albani bin bas manyan malamai cewa ba su da takarda aka ta da hayaniya suka ce a ba mu da takarda yara su koyar masu takarda suka ci gaba da koyarwa tun daga nan ilimi an cici shi sai masu imani a cikin waɗanda suke da takardar sai suka bi malaman can waje suna koyo karatu kuna gane suna bin su waje suna koyo mai ilimi domin su ne malaman wannan kuma suke da takarda shahadatu zuri mafi yawan ta ce ina ba ta gane wannan wani lokaci can ɗaya da ban so in kira sunan makaranta amma ɗaya daga cikin sakandare ce a ƙasar nan wadda na shiga wannan sakandarin don karatu ta addinin musulunci bayan gama ibtida'iyya a lokacin akwai tafsirin da a zaure ɗaya kawai kala ɗaya mun sauke shi ya kai sau uku sai zama su tafsirin da suke ɗan aji ɗaya a sakandare ana tafsirin sabbin zuwa nasi shi ma an ɗauko daga sabbin ba a kai nasin ba ƙarshe za a gama wannan first term second ba a gama wannan sabbi zuwa nasin ba yaushe ne mutum zai san ƙur'ani kuma abin ɗan tsugur kalma kalma irin ba ni gishiri ba kamar da saboda me karatu ne na ka ci jarabawa a baka takarda ka ci me ka ci jarabawa wannan karatu musulunci bai doka shi to turawa sun yi mana illa sun turo wannan karatu. yau mutane sun kasa gane malami da mai ke takarda wannan illa ta farko da turawa suka yi wa addinin mu kenan ba kowane abu ba ture zai kawo mu karba ba akwai abin da zai kawo mu karba akwai abin da zai kawo mu ture an fahimci wannan gaba sai gaba ta biyu yara ƙanana wanda ƙananan yara ne ta fuska shekaru sannan ƙanana ne ta fuska ilimi wani dalili daga cikin dalilai ko fitina daga cikin fitintunu ta sa sun naɗa kansu malamai ko ko mutane sun zalunce su sun naɗa su malamai da zaran mutum ya iya karanta alkur'ani misali kira'a sai ka ji ana cewa ala gafarta mana haka ake ko idan ba Allah ya taimake shi ba ya halaka kenan ya gama yawo wannan wannan duk zamu ji su to shi ma tunda ana ce mai ana gafarta malam sai a ce mai hukuncin kaza gafarta malam shi kuma ba zai ce ban iya ba sai ya saki magana ce kaza ne ana gane wai tunda an riga an nada mai shi ko dan adam bai so in ya je sama ya dawo dan adam dabi'a dan adam yana daga cikin abin da yake cikin nature na dan adam san girma san me girma to abin da ke kauda mutum daga san girma shine tsoron Allah shi ko bai ma san Allah ba wannan saboda Qur'anin ma in ya haddace izu 60 da yake dauke da shi bai san me yake faɗi ba me yasa Allah ta'ala ya tura eh, annabi Musa ya je karatu wurin Khidr idan annabin ne mu dauka annabin ne in ba bawan Allah ne daga cikin bayan Allah bawan Allah amma dai aka ce annabi Musa ai ya fi Khidir daukaka ko a wurin Allah saboda shi annabi Musa yana daga cikin manyan manzanni guda biyar ulul azmi ko ba haka ba yana cikin su shi ko Khidir din ko da annabi ne to baya cikin su kenan annabi Musa yana sama da shi wurin mai daukaka amma aka tura annabi Musa ya je karatu gurin sa yaya karatun ya kasance tun ba a je ko ina ba ya bayyana cewa nisan mai nisa ne tsakanin karatu wanda kai da kake gefe kai kanka ka karu da wani abu me yasa akai haka yanzu mutum nawa ne zai iya zuwa wajen wanda yafi Kafin mutum a cewa ne yanzu yayi digiri yayi master yayi PhD irin karatun takarda kuma ya dawo ya zauna gaban wani malamin unguwarsu yana koyon karatu malam in ba Allah ya taimake shi baya da kama da wahala sai wannan ya dora masa girman kai shi yasa usulubin ma da muke karantar da ƴaƴanmu addini a yanzu shi kansa idan ba Allah ya mana katar mun gyara ba za mu tafi cikin wani irin yanayi shi kansa usulubi akwai usulubin da yake cire mutum faɗin rai nan misali masallaci ne da asuba kafin liman ya fito zai ba mu sallah wannan ya san wannan ya fi shi karanta alkur'ani sai ya dauko qur'ani yana koya wurinsa. dama da ya ganshi zai je aje Qur'ani duk bana ana koyan karatu kafin liman ya fito in mun fito masallacin fa kenan in mun ga dama Na wani lokaci sai mun ga dama fito a sallar to dauka mun ga dama fito wannan yana koyan Qur'ani gurin wannan wannan kuma ya sa ahlari wurin wannan wannan ya sa liman na fitowa duk sai a rufe littafai a yi sallah wala Allah idan an gama za mu haƙura da duniya mu dan bada minti ashirin 30 a dan yi wani karatun da za mu karu na gaba daya kafin a zuwa ya naɗe ku yana daga cikin hanyoyin da ake yaɗuwar ilimi mu yanzu ya muke jama'a muna fahimtar matsalolin mu to da haka irin wannan zamanin yanzu da muke rayuwa dole sai mun canja tsarin ba da ilimin addini lokacin da Imamul Bukhari maraya ne fa mahaifinsa ya rasu hannun mahaifiyarsa ya taso da yake uwar uwa ce da gaske domin al'ummu madarasatun idza a'adattaha uwa makaranta ce idan ka tattale ta yaron nan ta kasa shi gaba sai da ya haddace shi yana da shekara takwas a wata ruwaya shekara tara mu dauki mafi yawa ya haddace qur'ani shekara tara Mun san lokacin su babu fitinar boko irin wannan me yawan littafai kamar guda 20 30 yaro a rataya mara wuya Mun san yana daga cikin matsalar zamanin abin ba yayi mana yawa dole ko mu ga kanmu gaskiya karatun da ake cusa ma yaran yayi mashi ma yaran yawa kuma yana hana shi karatun addini kuma kai kana gudun karka hana shi a ci duniya ba shi to yanzu mu dauko imamul Bukhari shekara tara ya haddace Qur'ani kenan ya zama Allah shiga mata malam a lokacin mahaifiyar ta sai da kwano ta sai da kwando ta sai da duk abin da za ta sayar ta tattala kuɗi ta tura shi bara ba kuma dan ba bara a musulunci duk wanda ya faɗa ƙarya yake kowa ya ce akwai bara ƙarya yake yana dai zagi musulunci ne akai kai ce ba bara a musulunci ko kusa dan da ta tura shi bara da me da kwano tun da ya haddace Qur'ani bai bara ba to nan gaba ma ba zai bara ba haka nan ta haɗa mar kuɗi ta zuba mai a jaka yabi malamai zaure ɗaki ɗaki gida gida masallaci masallaci yana neman karatu haka yake bi ta ce in ya ƙare ya gaya mata ya aiko ya ƙare za su aika mai abin da ya samu yana can yana bin malamai sai dai su ji labari an ganshi a Misar Egypt su ji labari an ganshi a Syria su ji labari an ganshi a kaza lokacin ba waya ba hanyoyin sadarwa wani zai ce ayarin kasuwanci eh mun gamu da shi kai da ya zo ya hurta a ilimi yana ɗan shekara ashirin da ɗan ɗori ba inda ba a ji shi ba a duniyar ilimi a wannan lokacin har ya koma sunan shi ma ya ɓace sai dai a ce fatal bukara saurayi ɗan bukara malamai sun sallama ya girgiza duniyar malamai malamai sun sallama cewa wannan yaron malami ne abinda ba shi ce ko zomo ai kaga ba ƙaramin wahala aka sha kafin ya kai inda ya kai tufa fa ake yi mutum ya gama hadda qur'ani yanzu ya fara neman ilimi amma mutum yanzu da ya fara hadda qur'ani ya je sakara karatu can da ba ba na aiki ba ne, na gasa ne ya je gasa can an ba shi rediyo can ya je gasa an ba shi riga can ya je an ba shi yaji can ya je an ba shi abinci Shi kenan wani kuma ya sa bashi kujeran maka iyaka ta kenan an kare a gurin ba a san Allah ba a san manzon Allah ba ya dai kujeran maka ka ku dole a samu matsala shi yasa zaka samu wanda suka fi kowa girman kai ba kaman yaran nan 'yan musabaka illa bar rahimar rabbi yaro in ya fara gasar karatu za a kira shi a yi na daya a kira shi a in ba ya samu malamin da ya gurzai ya dora shi akan tarbiyya ba sai ya rika gani ya fi kowa a garin su limamin garin su ma jahili ne saboda shi ya iya karatu ya ma je na duniya ni fa na je qur'ani na duniya wanda idan ka kira shi ka ce daga alif lam zuwa aya biyar ya maka tafsirin su haƙiƙa ne tafsirin shamilan nan ne za ga gizo ke saka ina karatun yake to Abdullahi dan masaudu almajirin manzon Allah yace ba wata aya cikin Qur'ani face na san inda ta sauka kuma na san akan me ta sauka zan iya fadan a wurin da ta sauka kaga wannan ya nuna maka tsananin sanin me Qur'ani inda ma aya ta sauka a wurin zan iya gama duka ayoyin nan dubu shida da da da yan kai na san inda suka sauka kuma na san akan me ma suka sauka me yayi dalilin saukar su amma ce duk da haka inda na san wanda ya fi ni sanin Qur'ani na san shi tabbas dan ya faku gare ni ban san wani ba gaba da ni a lokacin da yake magana kuma tsakaninsa da Allah yake yace da ya san wanda yake gaba da shi a Qur'ani a haka zai je nemo ilimi wurin ina Abdullahi dan Abbas shi kadai ne profesan jami'a shi da ya kafa jami'a bayan rasuwan manzon Allah sai dai a cewa masu neman ilimin tafsiri ku shiga dan ba zai yi mutanen su zo gaba ɗaya ba domin layin gaba ɗaya ba hanyar wucewa saboda ɗalibai daga ƙasashe sai a ce ina masu buƙatar tafsirin Qur'ani sai su zo su cika gida da kofar gida da dandali ya sakin musu tafsiri iya abu da suke bukata sai a ce to wannan su tafi ina masu buƙatar hadisi ya ce ga gashi sai a kawo yan hadisi ina masu buƙatar larabci tsantsa sai a zo ina masu bukatar qira'o'i hafsuwar shuqalin susi kaza ina masu haka za a shi kaɗai ne jami'ar a kafada shi ta zauna shi kadai ne jami'ar wannan fa almajirin manzon Allah amma a haka yake zuwa gidan wani sahabi ya zauna tun daga sanyin safiya shi kuma har sai wajen azahar sahabin ya fito sai ya ganshi a kwance kofar gida iska tana fada murƙula iska tana bada masa ƙura ce ya kai dan Abbas mai zo da kai ce nazo neman ilimi ne ce ya baka man sallama bai ce ina ba abu ga malami gida sai dai ka zauna kai haƙuri. kai jama'a wato sai ka wai addinin ma muke yi tukuna addinin muke yi wallahi jama'a na sha samun mutane mutum ya bugo min waya sai mun flash idan na kira nan man sai ce yana so ne yi tambaya eh ado yana so da yi tambaya kuma sai ba shi uzuri a nan eh to mutanen mu nan wasu ina kai kawo wasu ce tambaya yake so da ta ce to saboda zuwa da ka'ida wanda zai karantar da addini baya wulakanta jama'a wannan kuma ka karanta safahatun min sabarul ulama'i ala shada'idil ilmi wa tahsib akwai kuma dole za a mutunta wanda yazo neman ilimi shi kuma a bashi daraja shi kuma wannan ka'ida ce wani kuma ya ce ka sako min karatun tarbiyya na ɗaya zuwa na arba'in eh. a'a wannan ina gaya maka kaɗan ne ai akwai wanda ya fi su wanda ka fito littafi za ka tafi karatu ce ka dama mala ina ne banka ina da tambaya yanzu za ka tsaya ka saurare shi kamar inda za ka ba yadda aka iya iya fahimtarsa kenan shi yasa ake so a ilmantar da jama'a kan ƙa'ida da abubuwa suke wanda duka abun kusan inna kullum fiha buge-buge ne muke yi illa dai alhamdulillah da muna wannan karatu yau faɗan da za a yi mana shine ɗaliban ilimi malamai eh, ɗaliban ilimi da waɗanda suke idan aka zo aka tambaye ka kaza ka yi taka tsantsan shi ne a tawarru'u anil fatawa da zaren yaro na ɗakan malami sai a jamar kunni ƙala ibnu rajab alhambali rahimahullah ibnu rajab Allah ta'ala ya masa rahama ce wa min hadal qabili a wannan bangare ai talabu sharafi neman girma duk ba iya kace kenan ba neman girma kowa malam da malami ba a zuwa a mar interview yana so ya zama liman ba a kuma ko yanzu in ka liƙa takarda ka ce vacancy ka kawo mutane kai musu interview malam ba limamin kirki za ka rafu ba wannan shi ne gaskiyar magana ka duba wani babban malami a ƙasar nan wanda ya kai malinta an yadda da shi ku je gaban sa gaba ta malam assalamu alaikum mu ne al'umma unguwa kaza mun gina masallaci inda za mu riƙa bautawa Allah muna fatan cikin almajiran ka ba mu limami ran da limamin ne ya ba daidai ba yana da wanda zai mai faɗa ko bai da wanda zai mai faɗa ko ko shi daidai yake yi shi ma dan adam ne in yi ba daidai wasu ya a ce to malam limamin nan namu yi ba daidai mu kuma shugaban mu ne muna fatan a faɗatar da shi kaga an ɗauko mutum daga asali haka kuma wanda zai koyar da ƴaƴanku shi ma wajen malami zaka amma ka liƙa takarda tana lilo iska na lilo da ita a bakin titi yadda take lilon nan shi ma ta sadda wanda yake lilo a titi dama titi aka haɗu yaushe za a yi addini mutane sun ɓata addini ibnu rajab yake cewa neman girma da ya samu ɗaliban ilimi da malamai biddina cikin addini akwai ɗan karamin littafi ana ce mishi zammul mali wal jahi zargin kuɗi kuɗi bala'i ne abinda littafin ke karantar da cikin sannan wal jahi neman girma neman muqami neman muqami bala'i ne har ma ya kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi cewa illar da neman girma yake mutum ya fatattaka addinin sa ya lalata zuciyarsa to ya yafi illar da zaki ko da mutane jin yunwa take yi idan aka jefa su cikin garken tumaki fata yake da zuciyar mutum neman girma ka duba ga bala'in zamanin nan kai wani abu ka sani to neman girma 'yan siyasa illarsa ba ta kai neman girman malamai ba malamai in suka tasa neman girma gaba dama al'umma idan ta gocewa zai dawo da ita to sai aka waye gari malamai su yi lalacewa in yanzu aka yi maganar illolin da malamai suka kawo addini idan da zan faɗa a nan haushi na da kuke ji fa a karatun na yau kuma malamai da zan koma ana gane magana haka za su ji dole yadda bulala in ta zo kan kowa ya sha ta shine maganar gaskiya yadda kuke jin haushi idan an faɗi naka matsalar an zo kanka to fa aka zo kan malamai su ma haka suke ji sai ya za a ce su kuma sun fi kowa laifi domin su sun san Allah shine ibnu rajab yake cewa neman girma cikin addini karahatu salafi salihil jur'ata kai magabatan kwarai suna kyamar aljur'a tsaurin ido tsaurin ido alal futiya akan fatawa tsaurin ido akan me fatawa wal hirsi alaiha da kwadayi da san kai fatawa san kai me fatawa wal musara'atu ilaiha da gaggawan bada fatawa haramun ne halal ne ya halatta gaggawan bada fatawa wal iktsari minha da yawaita bada fatawa yawaita me bada fatawa a wannan garin ne ina jin mutum a rediyo ana fira da shi a matsayin malami wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ba malami bane wallahi ba malami bane wallahi jama'a amma da yake garin Abuja wani wuri ne da aka zo ko dai su ɗan garin ne aka rena ko ko a'a su ɗan jaridan ne suka fi sharri wallahu ala yadda aka yi aka ɗauki wannan a matsayin malamin addini a kashi gidan rediyo za a bugo waya kir ce gabata malam muna da tambaya to me ya tambaya ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani lokaci sun zo su aka eh, matasa yazo ce ku zauna ce sun zo neman shawara sun kafa kungiyar wane ne ce to abin da nake so in ba ku shawara farko mutum bai tashi a gaba na ban gaya mai ban ya tafi fada faɗa na farko dai ina so ku san ku ba malamai bane shin kun bayyana jama'a haka na gaya musu ku san cewa ku ba malamai bane idan kuka nada wa kanku rawanin malinta za ku halaka ku halakar idan kuka bari aka nada muku rawanin malinta an halakar da ku kuma sai kun halaka don haka ba ku kai matsayin ɗaliban ilimi ba kasan ɗalibin ilimi ma wata martaba ce a ce kai ɗalibin ilimi ne shi ma wani mataki ne to ku kuma kai ɗaliban ba don kakan kai ɗalibi a ce wani ɗalibi ne to ba kama kai ɗalibin ba martaba su ɗalib ba ka kai ba bare kuma ka zama malami bare kuma ka zama malamin ka zama mai fatawa martaban mai fatawa fa wata martaba ce ta koli ta dattijantaka akwai ka'idojinta ka karanta littafin da ake cewa zawabidul ijtihadi wal fatwa ka ji conditions kai karshe zaka ce wai a zamanin nan akwai wanda zai iya bada fatawa za a samu amma kafin a samu malam sai an ci wahala a nemo wanda ya cancanta ya bada fatawa guda ɗaya tak to amma yanzu mutum ne ke bada fatawa har gidan rediyo har me mutum yana ganin ba komi ba matsala ya fada wanda da ya ga dama saboda addinin ba ka'ida kai misali ƙasa irin Saudiya ka isa aji kana bada fatawa kai ka isa kawai ka bada fatawa duk da ake ganin cewa sun lalace wallahi sun fi mu so dubu wallahi tunda su a wurinsu in kai malamin sallah ne malamin sallah ne in malamin wa'azin masallaci ne malamin wa'azin masallaci ne idan kai malamin wa'azin kawai ne malamin wa'azin kawai ne idan malamin fatawa ne kai malamin fatawa kowa yana da inda yake yin aiki ba kawai abu bane ko ina kai ne saboda rashin tsari mutum ije gidan rediyo ko kuɗi gare shi ko ko a'a an samu waɗanda suka tsaya amma dai akwai rashin tsoron Allah ga mutumin da bai kai malami ba ije zauna gidan rediyo ana bugo waya yana bada fatawa kuma bai kai malami ba idan ma wani aka samu zai biya kuɗin gidan rediyon ayi fatawar shin ba waɗanda suka dace to wani eh Allah ya saka maka da alkhairi akan wannan kokarin da kai kuma karatun da kake so ayi yi na amsa fatoyin jama'a za a yi amma ni ina gaba ni na cancanta ba tun daga malam wane da malam wane da malam wane su suka cancanta su wannan aikin jama'a muna gane wannan aiki inda akwai tsoron wa tsoron Allah kama ina ni ma ina so a sanni kai ma kana so a sanka wancan yana so kai yanzu abun ma kai mata ma sun zama malamai ba mu ce ba malamai a mata ba amma abin da dan wahala ana gane matsalar ita ma malama ce da zaran tana sa hijabi da niqabi tana zuwa islamiya sai a ce malama ce malama ta Allahu akbar wallahi wallahi mu gyara halin mu kala alqamatu alqama yake cewa kanu yaquluna magabatan salafus salih suna cewa ajra'ukum alal futiya wanda yafi ku aurin ido wajen bada fatawa aqallukum ilman shine jahilin cikin ku ba fani na nace ba kuna gane matsala aqallukum ilman shefi ku karanci ilimi shine jahilin cikin ku yanzu aya wannan magana an fade ta shekaru Abdullahi dan Mas'udu Allah ya kara masa yadda ina kawo wani karatu ne can waje yake cewa jannatul alim aljannan malami tana nan a wajen faɗin saladari a tambayo abin da bai sani bai ce ban sani ba ka ko ka kai kanka gidan rediyo ka zauna a cusa ma wani tsumma a kunni ana bugo waya ka ce kuma baka sani ba yana da kama da wahala kuna gane matsala yana da kama tun farko inda mai tsoron Allah ne baka zuwa akwai inda za a ce zo ka je ka ce baka zuwa yana da wahala kusan a ce maka ka ce wai waye malami anan makaranta ce za ka ga ɗaruruwan mutane a gaban malami haka fa ake zaune ɗaruruwan mutane gaban malami a cikinsu kashi takwas bisa goma duk malamai ne limaman masallacin juma'a ne limaman kan salawat amma a gurin baka sanin waiwaye malami waiwaye malami ana mutum ɗaya ke saurare kuma za a zo tun da sanyin asubahi wani ma asubar fari nan suke mushi an zo an zauna waye malam anan wannan guda ɗayan da ake saurare shine malam ɗin? sauran fa ba su ce su malamai ba ne amma wani abu zai murɗe na rabon gado ya ce wane bi waɗannan ka je ka raba musu gado a matsayin shi ce wane je ka yi kaza ya sanya mai ya iya wane yana so fidda Zaka je ka tsaya a yi abin daidai ya nemi a bashi albajiri ka je a yi daidai ya san ya san me ya san Zaka? an nemi liman ya ce wane je ka bada sallah ya san ya iya me ya iya sallah amma an waye gari kowa ya koma gefe guda ya kama shi ma malami ina za mu tafi haka eh sai yasa haka tafiyar ba albarka masallaci za ka yi ɗan kukut ko 20 by 20 fadin shi bai kai ba idan ka ce a zo a limanci sai ka tadda 'yan takara sun kai hamsin wannan 'yan nema abinci ne matsalar ka kai ma baka san malamin ba mayin wata ka nema masu nema abinci 'yan nema abinci ka nema ana gane matsalar amma da malintar za a yi ba ka ganin kowa ta ce ana neman malamai za su ba da sallah ya ce to iko sai Allah to Allah ba da sa domin shi ya cire kansa a malam din sai in an matsa shi kai malam din ne fa an tasa shi gaba kafin ya yadda shi malam din ne zai yi aiki to yan neman abinci wasu ne malamai an tambayi ash-sha'abi wani lokaci ɗaya daga cikin magabata akan wata mas'ala yace la ilma li biha yace kai wannan abin ban san shi ba sha'abi din nan fa duniya karkace wai wata ƙasa duniya yana cikin malaman duniya kuma can tale tun tun asali aka tambaye shi akan matsala yace bai sani ba aka ce ala tasahi malam baka jin kunya kamar ka duniya ko ina imamu sha'abi imamu sha'abi a zo a tambaye ka akan addini ka ce baka sani ba yace kwarai kuwa lokacin da Allah ta'ala ya tambayi mala'iku akan sunayen abubuwa mai suka ce la ilma lana ba mu sani ba illa ma allamtana sai abin da ka sanar da mu yace ka san abin da yasa mala'iku suka ce ba mu sani ba domin mala'iku sun san Allah sun fi kowa tsoron Allah domin su sun san Allah ban baro baro ne a gunsu ana gano wallahi suka ce la ilma lana illa ma allamtana yace to dan haka idan mala'ikun Allah sun ce la ilma lana ina ga sha'abi ni ma la ilma li biha eh yanzu don Allah idan muka taso a haka ba za mu zauna lafiya ba malaman ƙasar misira gaba ɗaya ƙasar ƙasar ifis ke ko suka yi ittifaki cewa akwai riba a junaihi yake kome ne ne kudinsu kamar naira ɗin ma'ana su junaihi ne kuma na suke amfani da shi akwai riba a ciki yadda ake samun riba a zinari kuma ana iya sadaki domin ka ce ba riba a naira to naira kuma za ta iya biyan sadaki ba sai eh, kwarai kuwa ba ta iya biyan sadaki kuna gane kwaro wato kaso kwarar da ke ciki malaman kasan suka yi ittifaki wani ina ganin sa ba da ya sako a facebook cewa ka gani a cikin eh, littafi kaza da yake shi littafin kaɗai sani an ce ba riba eh, sai a cikin zinari da azurfa dan haka in dai naira ce ba riba in dala ne ba riba haka yasa cikin ma duniya kaga irin wannan dole ba za a kyale shi ba saboda barna yake yi ittifaqanin malaman misra da littafai ga wurare sun tabbatar akwai malaman saudiya malaman ba fa karka ce wai maganar mutum ɗaya ne shi wani kamar wani individual haka ko ƙasar gaba ɗaya to amma wani ya zo ya fara ma manyan malaman duniya wani ce kudin banki interest ba riba ba ne malaman duniya sun yi taro a saudiya wasu shekara har suka yi littafi sunan littafin ma kenan almanzuma arribawiyya yani ƙarin yanda riba yake suka yi maganan cewa riban banki waye waye da sauransu kai sun ma yi littafi fawaidul baruk hiya ribal haram bank interest din nan da ake karba shine asalin ma riba haram ana gane waye yanzu kai daga ina ka bullo da zaka fi wannan shi wanda ba sa san zakka tun da an ce ba zakka a naira wanda ba sa san zakka da wanda ba sa san bada abin nan, riban banki suna so su cinye sai su ruga su kira dan gidan gumi sai zo ya halatta musu kawai su cinye abinsu ana gane ne inda shi zo da wannan malaman da suka zauna suka karatu shi mahaifinsa bai karatu ba shi shi ya karatu kuna gane matsala in fa baka yi karatu ba kai ba in dai baka yi ba baka yi ba kawai dan babanka likita ne sai ka tashi ka kama yage cikin mutane kana musu tiyata kai ma likitan ne ba dole ya dauke kai kai ga makaranta ba ka faro tun daga ABCD har ka dire inda hidira da ko ba haka bane in kuma ka sauka daga layin likitanci da ka hau layin eh, misali lauyoyi ba sai gardama a kotu ba an kawo mutum asibiti za a neme ka ko ko ka taɓa ɓangaren gini ba sai gine-gine ba jama'a kuna gane wannan kowa ba abin da ya sani yake yi ba wallahi zalunta addini yake jama'a babu wanda ya sace kai ga wani nan bai iya tuki ba amma shi muka kawo da koyi mota a gidanka zai maka tuki to shi na zan ɗauke ka za ka wata shida kana kunu wato an dai rena addini Allah retar da mu an samu daga albara yake cewa a daraktu ishirina wa mi'ata min al'ansar ansar na samu mutum ɗari da ashirin cikin mutanen Madina daliban manzan Allah min sabi rasulullahi cikin sahabban manzan Allah da ido na na samu ganinsu wato na same su wato da rayuwa ko yusalu ahaduhum anil mas'ala akan tambayi ɗayansu. akan wata mas'ala wa ma minhum rajulun illa wadda anna akahu kafahu ba ɗaya daga ciki face yana fatan wani sai ba da ansa dan ya zauna lafiya wurin Allah kun gane magana misali duka mutum 120 din nan idan ka zo kai tambaya ka ce menene hukuncin tsarki sai wannan ya kauda kai kamar ba shi kike ba yana jiran wani ya amsa dan kada lahira ma a ce kai ka bashi amsa ana gane wai wani sai ya wadatar da shi ya amsa amma yanzu ba kowa so yake ce shine malam nan a buga shi a jarida shafin farko a nuna a faɗe shi a rediyo a nuna shi a TV shin kuna gane wannan jama'a kaga shi yasa malaman suka koma ba su da mutunci saboda abinda aka dora su akai basi ba akwai malaman masu mutuncin kaje inda suke kai da kaje ka san eh waɗannan waɗannan su ne ulama ar-rabbaniyyi waɗanda kuma suka watse suka karwatse, suka sauka daga kan labin da Allah ya ɗora su kai, ai ka gaida suka gari sahabbai wanda suke karatu gaban manzon Allah saboda mutum da ashirin ya ce na same su idan an tambayi ɗaya yakan ce bai sani ba a wata riwaya fayarudduhu haza ila haza, wannan ya yace wani amsa ba shi amsa wa hadha ila hadha wanne ce a'a kai dai ka bashi ansa hatta yarja ila al-awwal ha ada na farko wani ba shi amsa sai ce a kai dai kai a kai ko ba shi amsa ce kai dai kai ba ba shi amsa har a je a zagaye wajen wa na farko kai kanka da aka yi maka haka da tambayar ka kaga tambayar ma ta sha wuya kai kanka in an baka amsa sai ka kiwa eh amma abu ne ta tsinta a kyauta arha ko in yi na yaran baro a ce a banza ta gani a facebook an ce idan kana da kuɗi in dai naira ce a ya kafar da zakka ba inda ba zinari ba ne shi ai na gani ɗalibai sun ba da fatawa ina a facebook za ka sani in dai fatawa facebook ce wato mutane ba sa so su ba da zakkan tare da cewa Alƙur'ani yana cewa to kasiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim nan take idan mutum ya zakafa fa'ida hudu yake samu amma yadda ka san bala'i kamar an dora mar masifa yanzu a zo a tambaye ka wani eh yanzu gashi Allah ya halice ka yana son idan zaka fadda zakka kaza ya baka arziki in kuma kai ka yadda a rika baka zakka wani kaza ba shi ana baka zaɓi? za a baka arziki ka rika bada zakka ko kuma a'a za a baka da talauci a rika baka zakka zaɓa wanda take so ko ba ka ba zabi wanda kake so Eh? na wannan hadisi kace kawo ina son ra'ayinka ne a matsayinka na dan adam a baka dama a ce an baka dama a baka ka bayar koko a rika baka ai malam wannan ai hasilil hasil kowa ba wanda zai zaba a waye gari ana bashi kuna ganewa to sai aka waye gari kamar kun riga kun kulla ne da Allah tabaraka ta'ala yanzu yana kallon kai ga zaka cika dan ba abin da kai mai ne baka arziki baka cancanta ba ma in kyau ne wani ya fika in tsawo ne wani ya fika in asali ne wani ya fika in kaza ne ba can ba ka da cancanta sai aka waye gari kana neman a halatta maka kuna gane waye duk wanda yake so ya saba wa Allah yanzu zai ba kansa fatawa ya ba kansa fatawa ya saba wa Allah in bai so ya azumi sai ba kansa fatawa ai an ce in baka da lafiya ka aje azumi har ba ya kawo aya ba ya da lafiya amma ya dauka remote wai mara lafiyar da ya aje azumi acu kai ka san wannan fatawa ce muhulika mara lafiya ba ba wai cikuikuye yake ba mara lafiya ya ki zuwa masallaci amma ya dauki wani abu yana zungura talabijin wanda manzo sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ba ya da lafiya fa haka aka dauke shi aka rike na aka rike na aka kai shi masallaci ya halacci masallaci ana kallaba shi haka amma mu yanzu ba da mutun ya dan tashi ya ji kanshi na sarawa sai ya ce inna dina yusrun yawa annabi ƙarya annabi ya faɗi wannan hadisin amma ba inda ka kai shi ba wallahi sai ce addini ne sauki ne sai da buri kwanta hadari da ya ga hadari ko hadarin hada sallah da ba na hada sallah ba hada sallah ya gudu gida saboda me sallar gaba yake da ita ta fitine shi ta dame shi bai sanyi yana dai ne ala tilak dan haka duk wani abin da zai kawo ya karya ya ba kansa fatawa ya halaka sai ya ce ayi ayi kaza wato malam addinin nan mun dauke shi wasa wasa shi yasa darajar da masu bin addinin musulunci suke samu wato hanyar ta ba ba mu kama ba hanyar darajar da masu bin addinin suke samu ba mu kama ba dalili shine ba mu kama addinin ba ne, muna kama addinin darajar za ta same mu darajar da masu bin addinin suke samu wallahi za ta same mu har ranar tashin alkiyama amma ba mu kama hanyar ba kai kanka in zaka iya iya azumi tsakaninka da Allah ka sani in kana iya tashi tsaye kai sallah ka sani to na me ka zauna in kana iya tafiya masallaci kasa ne. dan akwai ciwon da in kana yin shi bai hana in ana raban kuɗi ka je ka samu ko ko in kana da wani business kai da wani zaka samu wani abu ba wanda zai riga ka zuwa eh wannan fa tsakanin mu da Allah mai kan ma'adalci to anan ne zaka gane cewa ina ka sa gaba sai mu ce ba kan shi fatawa ai Allah ya ce kaza a wannan ƙarya kake Allah ya ce haka ba haka Allah ya ce ba inda haka Allah ya ce da bai addini ba kai ne kace yanzu shi Allah ba haka ya ce ba cewa in kana da ciwo sai a ce to yanzu wannan ayar da Allah ya ce idan ina da rashin lafiya an taɓa samun wanda ya rashin lafiyar da to kuma ya yanayin condition matsayin ciwon da ya sa har ya aji azumi ko ba haka ba domin su aka sauke ayar wuri suka aiki da amma ina duka wannan sakamakon na fatawa sakamakon gurguwar fatawa wanda mutum zai ba kansa ko ya nemi malami da irin yan duniya su ba shi fatawa ta ta abinci idan ka dubi afar da aka samu daga Abdullahi dan Umar an akan tambaye shi matsala goma a mai tambaya kala goma fayujibu an wahida sai amsa daya sauran taran yace bai sani ba Abdullahi dan Umar wanda har a gaban manzon Allah Abdullahi dan Umar malami ne yana cikin da suka musulunta da wuri kuma yana cikin yara matasa kai shine ma na hudu ko na uku a yawan hadisan manzon Allah in ka cira Anas dan Malik ummuna Aisha eh, Abu Huraira Anas dan Malik ummuna Aisha Abdullah dan Umar ana ma gabatar da shi a sashi ana uku a yawan hadisan manzon Allah an mai tambaya goma ya amsa daya kai kuma amma tambaya goma duka amsa akramakallah eh a tsashi ne mana saboda shi wancan ba girma yake nema ba ina yake nema haduwa da Allah yana lami lafiya na yanzu shi ko girma yake nema eh a kware kuwa eh haka eh yi eh, kwaran gaske ai wato gangancin babba ne abin ya taso ne asali daga tsoron Allah da kuma rashin tsoron Allah tsoron Allah da rashin me tsoron Allah an samu daga Abdullahi dan Mas'udu Allah ya kara masa yadda yace innal ladhi yuftin nasa ko fi kulli ma yastaftunahu duk mutumin da yake amsa wa mutane tambayar da suka tambaye shi fatawa duk abin da aka tambaye shi ba da ansa la majnunun wannan mahaukaci ne yanzu kai in ba dan Mas'udu ba zai fada ka idan yanzu ka fada haka sai mu ce ka zage shi ce maka mahaukaci da aka yi ka aka yi zai da aka ce kai mahaukaci sai ni kace sai mahaukaci wallahi wannan kalma a gaya maka ita yafi maka sauki akan a barka ka halaka ana gane wai da a barka ka halaka gara ce kai mahaukaci kiyaye kanka ki duk mutumin da yake sakin bakinsa ba burki duk wanda ya fatawa ya bashi fatawa duk wanda ya tambaya ya bashi fatawa yace wannan mutum mahaukaci ne in ji abdullahi ɗan masa'udu almajirin manzan Allah an samu daga umar ɗan abdulaziz wanda malamai suna cewa zamaninsa ya yi mulki ne shekara biyu jikan umar ɗan khattab ne ta wajen uwa ta wajen kuma uba yana daga cikin abin nan banu umayya ne domin shi ɗan abdulaziz dan abin nan eh, dan uwa Abdul Malik dan Marwan can dai bangaren Banu Umayya da su Abu Sufyan su Muawiya da sauransu wannan gidan nasu to ɓangaren uwa kuma to eh, mahaifiyarsa an haifi wato ‘yar gidan Umar ɗan Kattaci, to da aka tashi sa mai suna sai aka sa mai Umar ɗan shekara biyu yana mulki aka nemi wanda za a ba zakka aka rasa. Mutum ya tashi a masallaci ce ga ta na nemi wanda zan ba ban samu. Don haka don Allah in ka ji mabukatun zakka ya zo ya taimake ni ya ɗauka. Susuwa? a a'a ai wancan lokacin wato a wancan lokacin zamani ne imamu wanda Allah ta'ala ya haɗa wasu mutanen Allah mu kuma irin zamanin namu ai kaga yadda yake wato zamani ne da muke gabatar da wayo akan maganar Allah ko ba shine ba kaga kisan da ake a zamfara kaga boko haram kaga fashi kaga kidnapping to nan ma masifin nan gaba za su kuna yanzu yawa ne idan ba a daina ba tsakani da Allah ke duk da ba za a ji daɗin haka ba amma tsakani da Allah ke inda za a fidda zakka na shekara daya a ce bana misali mu ɗauka shekarar boko 2019 ko a ce duk wanda ya cancanta ya fidda zakka zai fitar kuma a rabar da zakkar yadda Allah yake so ina mai tabbatar maka gwamnati ta samu sauki 'yan sanda sun huta an huta da kashe kuɗin tsaro shi Allah ne zai kawo sauƙin al'amarin ana gane waye ba na so in kawo dogon ƙisa ɗaya daga cikin magabata wanda ya zo cikin hadisi na mazo salasulama, wani bawan Allah da ya zo zai ba da zakka a masallaci da ya tashi zai ba da zaka ya ga wani mutum zaune a masallaci cikin duk kawai sai ya ɗauka ya bashi gari ya waye sai ya ji ana labari a gari cewa wani alhaji ya tashi kudda zakka a kuskure kaza ya ba wani kuma gumin barawo yanzu shi aka ba zakka irin gumin dan fashi shi aka ba zakka sai wannan alhaji ya kama inna lillahi wa inna shi dai bai niyya ba wannan barawon zakkar shi ba amma ya bashi a kuskurance duk da cewa zakkar fa ta yi amma duk da haka sai ya sake kirga yawan zakkar kuma sai ya bayar da ya tashi bada wannan karan sai ya nemi mace ya samu mace sai ya bata gari ya waye ya ji ana labari ya ba karuwa zakka karuwa sananna wata ɗakinta ba sananne ne ya ɗauki zakka ya bata ya ji wannan kuma ya sake kirga wasu kuɗi kuma ya bada zakka sai ji ana cewa kai wani ya yi zakka amma da ya tashi bada zakka sai ba alhajiwa ne wanda ya fi shi kuɗi muna ganewa na takaita mana a dungule duk mutum ukun da ya ba zakka da niyyar shi ba ya ba su bane amma ya ba su to me biyo baya ya tabbata zaka shi yi, ban so in kawo wannan janibin wayannan mutane uku shi dai wannan alhajin da aka ba daga baya mutum ne mai arziki amma baya fitar zakka wannan ya zama dalilin shiryarsa shi ma ya ga cewa ga wani wanda bai kai shi ba ya fita zakka ya bashi sai Allah ya sa wannan ya zama dalilin sa na fara fita zakka Allah ya sa ya zama dalilin shiriyar wannan alhaji shi ma ya domin inda ya mutu baya zakka ba ma zai mutu a musulmi ba bare ya shiga aljanna ba yadda za a wanda bai zakka wallahi kafiri zai mutu ko shakka babu haka wanda yake zuwa aikin haji yana da kuɗi manzo Allah ce in ya tashi mutuwa kada ya mutu a addini na fa ya zabi inda zai mutu ko a yahudanci ko a nasaranci duk inda yake so ya mutu zai ya mutu a can amma banda addini na bai tare da ni domin ni addini na aikin haji rukuni ne eh to waɗancan mutane guda biyu waccan taruwa. ta ce wallahi ban kasance ina ba da jikina ga maza ba sai don in ci abinci tunda Allah ya rufa mun asiri daga yau zan ci gaba da cin abin da Allah ya hore mu kuma ina neman mijin da zan yi aure wannan ya zama dalilin shirya ta wancan barawan ya ce wallahi daga yau na daina sata domin Allah ya rufa mun asirin da ba da bukatar sa ci kayan wani a takaice wannan fa ba da niyya ba fa duk wannan bala'in da kake gani ya same mu muna applying yanzu idan aka tashi taro na security ana kiran malamai wallahi duk taron da nake zuwa wajen hukuman tsaron farin kaya mai suna su sukan kira limamai taro mun sha halatta akwai lokacin da wani ya mana magana da bamu ji daɗi ba sha ku malamai ba kwa gaya mutane gaskiya su zauna lafiya ka ji da ƙiƙi wawa wannan wawa ne kuma da ƙiƙi ne kai fa zaman da kake yi da mu anan ma biyan ka ake yi haka ne ko ba haka ba zaman da kake yi da mu yanzu ma biyan ake yi sai an baka kuɗin wannan zaman da kake yi mu ko da ka kira mu mun rufe makarantunmu mun rufe masallatan mun rufe aikinmu ko ba za ka ba mu ko sisi ba mu ma a dauke mu aiki mu ko mu yan kasa bane in ko kana ganin ba gudunmu da zamu bayar to ka rabu da mu mana ka je ka gwada kokarin naka ka gani tunda ka kira mu taimake ka mu ga wa mutane su zauna lafiya ran taimakon ka zamu yi inda an ki zama lafiya kai ma ba za ka zauna lafiya ba aiki zai tashi ko ina ko ba shi bane kuma ka kira mu kuma kana zargin mu kana ci mana mutunci wai ku malamai da fastoci ba ku ga mutane gaskiya ba ku ga mabiyan ku gaskiya zauna mun zauna lafiya kai in banda wa'azin da ake zama lafiyan da ake dan wanda kake renawa ma saboda malaman ne ake kai din ba a sauraron ka ba su malaman da su ake saurare Zai da kake ganin abin nan wannan kaga nau'i ne na wulakantar da addini inda ƙasa ana ganin mutuncin malamai a prison akwai malaman da ya kamata suna prison yadda kake kokarin ma mutum punishment dan ya gyaru su ko malamai suna kokarin gyara zuciyar shi nan ana aiki nan kaga ai ana aiki tare kenan yadda zai fito bursuna a mutumin kirki mai koyar da sana'a yana kokarin canja shi sai ya fito ma ko ka ce ya kashe wani ba zai kashe ba ko ka ce ya ci mutuncin wani ba zai ba malami na iya zuwa ko na addinin musulunci ko na bangaren kirista yana iya cin nasarar zuciyar mutum mai bindiga bai ci nasara ba mutum nawa ne ya je prison shekara goma kuma ya kara laifi ya koma ai ba za su kirgu ba daya kenan daga cikin hanyoyin da zai taimaka a ce in ana maganar tsaro ya za a yi a samu zaman lafiya a ƙasa ya kamata malamai ba taɓa lashe ba su ma ba a ce duka malaman ƙasa ba a ce gwamnati tana da malamai lafiyayyu da taware wanda za su ba su shawara a kai da za a tafiyar da ƙasa sai aka mai da malaman nan jahilai ki kuna ganewa ai sai abu ya rude sai a ce su zuwa tura saudiya za su yi addu'a a kwashi kuɗin bayan allah wasu mutane da jibga jibgan malin-malin wai za su addu'a ba nan nake gaya muku ba sama da mutum ɗari biyar an kwashe su daga jihar zamfara lokaci zai muka tafi da su wai su malaman addu'a ne sama da malami ɗari biyar wa malaman addu'a kai da kagar cewa wannan shi ne malami wai zai tafi addu'a a zauna lafiya a zauna lafiyan mu gani me kai wannan ka gaya mara gaskiya idan kai daɗe ba za a zauna lafiya ba ranka shi daɗe magana zaman lafiya ba za a yi ba don ana faɗa da Allah ka sa a rufe silma silma ka gani za a samu sauƙi ko ba za a samu ba ka sa a rufe gidajen giya duk wani abin da zai lalata mutane da gidan kallon kwallo da kulob-kulob da gidan da ake iskanci ana tsokanin Allah ka taimaka ka sa a rufe za a samu sauƙi nan kai dade amma batun ka biya man jirgin tafiyawo za zani amma zai ya fada haka dan nema abinci ne wannan to shine ka gane bambancin malamin dan nema abinci ana ganewa ai duk da ba za a ji dadin ka ba gobe ba za a kira ka ba amma kuma shine gaske ɗin. jama'a muna fahimta wannan ai sannan kuma haƙƙin Allah da yace a fitar ana yi abubuwan da Allah ya ce a yi ana yi wanda ya ce a bari ana bari to sai na za a zauna lafiya bayan Allah ta'ala ce na muku ni'ima ta zaman lafiya na muku ni'ima ta lafiya ni'imar abinci ni'imar kaza Allah ya ce kar fa ku min tawaye in ba kuka min tawaye azaba ta fata inda za ta zo fa ba yadda kuke tsammani bane yau ya muke ciki mutum fa yana so ya je garin su amma yana jin tsoro ya mutum ya je garin sai kwana a hotel garin su fa gidan baban shi ya tafi kwana a hotel saboda kwana gidan su ba zai yiwu ba wannan ba masifa bace ba bala'i bane da haka muke da za ka shimfiɗa ranka kwanta an ana zafi duk jihohin arewa gaba ɗaya za ka shimfiɗa gobe gidan kokon ɗan kana da wani damuwa to ya kai canja anya ba ma gawa kanmu gaskiya ba jama'a mun wa Allah tsabuzarce mun shiga cikin al'amarin Allah shi yasa kuma gashi yana ta samu wannan dole mu gawa kanmu gaskiya to kaji idan mutum yana sata kaji a unguwa da ya je bursunan Najeriya ya fito to ya zama ba ya gama kwarewa ya haɗu da manyan barayi saboda me su jami'an tsaron daƙiƙai ne jama'a kuma sun kisa su gane daƙiƙai ne su a Amerika, an baka shimfiɗa mai kyau ka kwanta ko ba haka ba ne, a matsayin ka na mai laifi an kawo maka likita yana kula da kai an baka abinci an nuna kai dan adam ne amma anan jin zafin mutanen ma ake wani fa abin da yake nema kawai inda zai samu dama ai mutuwar kasko duk ma a mutu wallahi haka bai yake nema saboda abin da aka mai a rayuwar shi ya ga bai da amfani ya riga ya losing hope ba ka bai da wani amfani neman rigima kullun yake yi amma idan ka nuna wa ɗan adam kai kai fa zuwanka duniyar nan kana da amfani Allah ta'ala yana son ka Ganda bai son ka sai yi ka alade ko yi ka kare ko yi ka kaza ma sai yi ka mutum saboda girmama ka kuma idan kai kaza kai kaza ka nuna mar muhimmancin sa shi kansa amma sai aka ce jin malamai su ba su iya ba wasu ne suka iya wasu su ne jami'an tsaro ba a yi tsari ba su ma jami'an tsaron sai mutum ya gama sata kaji a unguwa ya sata agwagin mutane ta ce ku tura shi police ba ba ga ke cewa ba in mutum ya damu jama'a anguwa yana sata kaji da agwagi tsohon barawo shi zai kama barayi ya wala eh akwai matsala Allah shi retar da mu abubuwan ba za a ji daɗi ba amma dole mu rika faɗi eh dama ba da a ji daɗin ba Umar dan Abdulaziz Allah ya ƙara masa yadda ya Allah ta'ala ya masa rahama ko yake cewa a'lamun nasu bil ko a'lamun nasu eh, bil fatawa astatuhu wanda ya fi mutane sanin ilimin ba da fatawa shi ne za a jan shi shiru a zo ana maganan malinta ya yi gom bai masan hanyar gidansu ba ana maganar fatawa da malinta kamar baya ma cikin malintar ya shiru da bakinsa wa aja haluhum jahilin cikin mutane biha wajen sanin fatawa shine an ɗaƙuhum shi ya fi su saurin mai saurin magana saurin sakin zance shiru ake yi akwai inda za ka je kai da kaje ka nan ana ilimi kuma ka san ana addini kai da kanka ba wanda za ka gani ya nuna shi malam ne kowa ya yadda shi ɗalibi ne kuma wallahi malaman ne malaman ne da gaske kuma akwai malintar ɗin sai ɗayansu ya ware ya tafi wani gari sai ka ga ya zama wani amirul mu'mini na malinta amma in yana cikin su ga yanan bai san ba wa qala sufyan al-thawri daga cikin manyan malamai sufyan al yake cewa adarakna al-fuqaha mun tadda malamai masana shari'a wahum yakrahuna yakrahuna an yujibu fil masaili suna kyamar su da amsa akan masalolin addini idan an tambaye su ba wai boye ilimi bane taka tsantsan ne saboda karka faɗa abu a cikin addinin Allah ba haka yake ba gobe ka je kana neman fidda kanka gaban Allah idan ko kai shiru da bakinka baka faɗa ba fa ai ka huta wal futiya suna kyamar ba da fatawa hatta la yajidu buddan min an yuftu sai idan an kulle kofa sun ga ba makawa la yajidu budda ba makawa sai sun fadi sai su fadi da kaji za ka malamai yanzu na rigima saboda ba su da aiki ba a wai ana malamai sun yawa a Najeriya malam malamai sun yi kaɗan a Saudiya can ne malamai suka yawa saboda jami'o'i kyauta duk shekara ana producing malamai nan ko yau inda zaka ce a Najeriya yau ka kafa jami'a a kowace jiha ina mai tabbatar maka a unguwar da ka kafa ta ma za a cika ta saboda ɗaliban da suke son su karatu a cikin ta addini a unguwar da ka kafa za a cika jami'ar muna da masu son karatun ba hanyar karatu, sun fi mu yawa malamai sai dai da yake can suna da tsari masu tafiya wa'azin ƙauye daban masu tafiya islamiyya daban malaman sallah daban malaman kaza daban kowa ya zama akwai me yana da bangaren sa da zai yi aiki dukkan su malamai ne kuma ko ina aka kai mutun zai yi aiki amma aka baka aiki da fa galiban matsalar da ake samu yanzu jiya cikin dare akalla ina jin wa'azin da da aka yi jiya an tashi ya kai 12 da rabi ɗaya saura mu da bamu iso gidajen mu ba sai biyin dare E, jiya can gaban kwali wani gari na nan kafin ka kai abaji wani ƙauye ne abin da ya bani mamaki muke magana ɗaya daga cikin malamai nace yanzu kaga fulanin nan da suke fitowa daga ƙauyuka su fito ga sunan da tocila sun da yawansu da gwarawa su fito su zo nan a wannan wa'azi abin cewa shi ne ƙoƙarin kafa wuraren da wa'azi fa ba karantarwa ba ce wa'azi bai mai da mutum malami yaran nan ga su ‘yan mata mala ‘yan mata da samari waɗanda suke shirya su lafiya lau su ɗau ilimi amma ina da yake a burkuce muke a burkuce muke wallahi muna gaya ma mutane wannan ne dan ya zama wa'azi gare su wallahi jama'a sai da na karɓi dubu biyun wani bawan Allah na zuba mota mai da wanda ke ciki aka tafi gon wa'azi sai da aka yi haka kuma nan daga islamiyya nake tun sanyin safiya karfe takwas an tashi karfe biyar ta wuce can gurin an taso karfe 2 dare gobe da asuba yau kuma da safe da asuba karfe takwas ana buƙatar ka islamiyya injin ina ne kai ya kamata kowa yana da aiki a saudiya ba haka suke yi ba kowa da aikin shi sa aikin ki tafiya daidai kuma su Allah ya taimake su gwamnatin da ake zagi ta saudiya ita ke tafiyar da addini malami zai zauna sai dai a bugo waya kai zai ma iya kiran ka tambaye shi aikinsa ba komai a gaban shi kawai sai littafi yana karatu yana jiran waya za a kira waya ya tambaya gwamnati ke biyan sa albashi duk wata aikin sa 24 hours duk sanda kake so kai tambaya akwai wanda zai fara daga safa zuwa kaza daga lokaci kaza zuwa kaza daga aikin sa kenan akwai wanda ake kawo ma wanda suka musulunta akwai da su akwai wanda suke kawo aiki daban-daban amma mu ba a burkutaki a yamutsaki haka ba ke tafiya wannan ba ana maka magana wai masu wannan aikin ba a ba su tsaro a wani tsaro kuma kai dai aje Allah ya tsare mun iso gida karfe biyu ta yi kaga kana yin bacci tabbas zaka makara asuba kana kwantawa ba zaka samu sallar ba tambaya shine waɗannan mutanen an musu wa'azi tun daga rabar hukuma shida ake da shi anan area council misali ko yaushe za mu sake komawa ko ba ka ba sannan in mun koma garin zamu gari na ƙauye nawa ne a ƙarƙashin wannan karamar hukumar da aka je ƙauye nawa ne misali wato aikin da ke kanmu idan aka samu waɗannan suka ɗauki wani ɓangare wasu kuma sai su ɗauki mai wani ɓangare in ana gaya mutane sai daga gani to ai wa'azi aikin malamai ne a da sayan motocin wa'azi da aikin malamai ne sa musu mai da aikin malami, malam ba tun da biyan ne shi a so shi ne kake so ka ce mana wallahi malam waɗancan mutanen mun yi sha'awar tsarin su da muka ji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ba ka ji tsari komi lafiya lawa ke tafiya ko da suna dan yi wa addini dole ka daga musu kafa sarakunan nan ka ji masallacin Makka da Madina masallatan nan ba su matsalar ruwa haka ne ko ba haka ba ba su matsalan kaza ba abinda za a nema a rasa kai duk wanda ya mutunta masallacin Ka'aba da masallacin manzon Allah wannan mutum ka daga mar kafa kuma a kowane bangare to wallahi duk inda ka shiga a Saudiya ina gaya maka wannan bangaren addini zaka samu akwai wanda aka aje yana ba da mutanen suna musulunci aiki amma fa mu ce ba su da kurakure ba ba mu ce ba su da laifi ba amma ba za mu tsaya aikin mu kirga laifin su ba mu manta da alkhairin su ba zai yiwu ba alkhairin su a zahiri yafi sharrin su yawa wayannan sarakunan Saudiya da kake gani alherin su yafi sharrin su yawa saboda ba su wulakanta addinin Allah ba shi yasa har yanzu Allah bai wulakanta su ba kuma ba zai wulakanta su ba domin sun ba addini gudunmuwa ban banda cikin kasar su nan, nan banda wajen kasa da suke daukan nauyin addini inda ka sani da inda baka sani ba domin dole a yi addini jama'a ba yawan cewa eh, kaza haram ne kaza halal ne ai sai rigima ba shine aikin malamai ba idan malamai suka taru a masallacin nan ko masallacin can su bakwai ko su goma wallahi rigima za su yi ta yi amma da ka raba musu aiki sai kowa aikin sai ishe shi shikenan ka huta da rigima Allah ta'ala shiryatar da mu to dan haka yake cewa wa idza ufu minha kana habba ilaihim su malaman nan in aka yafe musu fatawa sun fi son a yafe musu fatawa ba sa so a ce su bada fatawa wa qala al imam ahmad imam ahmad dan hanbali yake cewa li ya'lama al mufti malami mai bada fatawa ya sani cewa annahu yuqi wa anillahi amrahu wa nahyi yana wato afkar da umarnin Allah ne da hannunsa. idan fa ka ce eh a matsayinka na malam su a wurin wanda ba malamai ba wannan abin ya halatta in ka ce a'a su a matsayinka na wanda suke gani na Allah ne kai ya me ya haramta to kafin ka saki ya halatta ko ya haramta dole sai kai me ta ka tsantsan saboda jiran ka kawai suke ce malam ya ce shi kenan Allahu akbar sai aka bai to kafin malam ya ce ya kamata mai inji Imam ahmad dan hanbali wanda Imam ahmad din nan timetable aka mai na bulala duniya ana sauraron sa lokacin sa ba malami kamar sa ɗaya daga cikin limaman mazahib guda hudu timetable aka yi masa na bulala abu ɗaya ake so ya ce kawai a kyale shi sarkin zamanin ya ce alqur'ani halitta Allah idan baka da ilimi sai ka ce gaskiya ne alqur'ani halitta Allah ne ko mi halitta Allah ne ko ba haka ba yace qur'ani ba halitta Allah ne Imam ahmad da safa a mai bulala da rana a mai bulala da daddare a mai bulala malami fa tijo mutane sauran malamai suka ce gafarta malam kamar yadda sai imamu shafi da yake shi Allah ya bashi yau. da aka zo za a mai bulala ya ga cewa ga wahalar da malai yake sha aka ce ya kai me kake faɗi game da Qur'ani sai ce a ah, at-taurat wal injil wa zabur wal qur'an kullu ha'ula'i khalqullah sai duk Allah ya ce a taura da yana nufin yatsunsa a taura da injila to duk wannan yatsun na halitta Allah ce to ka ga malami da ka abunka ya gaba abunsa ya ba da jiki da ta duka shi sai da Allah ya bada wata hufta Imam Ahmad aka ce kai malam me yasa ba za ka ce Qur'ani halitta Allah bane ka zauna lafiya yace da matsalar ta Ahmad ce ba matsala inda ni ne kadai sai in ce halitta Allah ne a kyale ne in tafiya ta yace amma yau ina bude baki na nace halitta Allah ce mutanen da da za su rasa imanin su Allah kaɗai san adadin su domin duk wanda ya imani alqur'ani halitta Allah ce musulunci sa ba babu kuna gane wai domin kana ce maganar Allah ce in ko kace an halicci maganar Allah kamar yadda aka halicci magana ta wannan kafirci ne kuna gane jama'a halitta ni magana ta ni halitta ne magana ta halitta ce komai nawa menene halitta ne shi ko Allah ba halitta tare da Allah bi ma'ana maganar Allah ba halitta bace shi Allah ba halice shi ba Allah ta'ala ba haife shi ba ka cewa an halice Allah shiru ma kace in an zo wannan bangaren dan haka akai juyin duniya yace gudun kada imanin jama'a ya rushe ni ko bazan furta wannan magana a baki ba dan haka alqur'anu kalamullahi Alƙur'ani, maganar Allah ce ba halitta Allah ba a haka aka gaji da dukansu aka yale shi to shine yake cewa ya kai ne ba da fatawa ka sani kana faɗi kana magana ne game da Allah wa annahu mawqufun wa mas'ulun an zalika ya kai malam za a tsaye da kai gaban Allah za ka yi bayanin fatawarka kalma da kalma za ka yi bayanin abinda ka faɗa haka ne ko ko ma abinci kake ko ko neman girma kace wa kana ibnu sirina shi ko ibnu sirina ya kasance idza su ila an shay'i min al wal haram in aka mai tambaya akan halal da haram tagayyara launuhu sai sai fuskar shi ta canza wata tabaddala ya canza launi hankalin sai tashi hatta ka ko ka annahu laysa billazi kana kai ka ce ba shi bane tambaya ba ka mai gabata malam me kaza sai ka ga ya mutsa fuska ya canja gaba daya ai bakikirin baya san wannan magana inda zaka janye tambayar ka da ya gode ya ɓoye ilimi ya shiga uku wurin Allah ya bada fatawa kan kuskure shiga uku wurin Allah gaba kura baya mai to wa kana nakai ibrahimu kenan ibrahimu nakai Allah ya musu rahama yusalu akan tambaye shi fatabhara alaihi Likaraha, ƙyamar tambayar yanzu ko mutum shi ke zuwa ya kai kanshi ma ya zauna ko da gane matsala shi zai kai kansa wai shi nan mai barka mai bar amsali shi ba tambaye shi za a yi kyamar tambayar ya bayyana a fuskar sa wa ya kulu yace ma wajadta ahlan tasaluhu gairi yanzu kai saboda nema min tashin hankali duk duniyar malamai Baka ga wanda zaka tambaya ba sai ni Ibrahim nakai ni ne zaka tambaya wa kale yace kada takallamtu hakika nayi magana wala ko walau wajadtu budda ma takallamtu yace kai ka sani magana fa ka sani wallahi da ina da iko da ban yi magana akan addini ba in ce eh ko a'a ko halal ko haram wallahi ba zan faɗi ba wa inna zamanan yace kai duk zamanin da akunu fihi faqihun a zamanin da nake mala in ji babban malamin musulunci na duniya ibrahimun naka'i ya ce duk zamanin da kaji ana ce ma ibrahimun naka'i mala a wannan zamani yake wato ko faqihu ahla kufa ni ne malamin mutanen kufa la su su'in wannan zamani zamani ne mai sharri an gane magana shi yana zaune a garin kufa ne sai ake cewa ibrahimun naka'i shine faqihu ahli kufa wanda yafi kowa ilimi a kufa ce to duk zamanin da kaji ana cewa ni na fi kowa ilimi a kufa ko a gari kaza to wannan zamanin zamanin sharri an lalace an ki karatu har aka waye gari na zama ni ne babban malami bi ma'ana yana ɗauka kansa kamar dai ka ce jahili ko ba ka ba wanda bai san komai ba yace kuma a zo a naɗa ni malam ha wai nan bayan Allah malam sai dai ka ce Allah ya ji kansu wa qala ba'd ulama wasu daga cikin malamai suka ce li ba'd muftina ga wasu masu bada fatawa idza su'ilta an mas'alatin idan wani ya tambaye ka yana tambaya akan ilimi fala yakun hammuka takhlisus sa'ili kar ka rika kokarin kubutar da wanda ya maka tambaya walakin takhlisu nafsaka awwalan kubutar da kanka misali mutum ya zo saki matar shi saki uku na sake ki saki uku an jima kuma yana so ya mai da matarsa gida sai ya zo wajenka da gudu to ta malam ni ne dan ne fushi na ce saki uku kaga dole ka kirkiro kana jin fitsari Ita ga malamai da yawa gurin sai ka kirkiro kana jin fitsari kamar za ka fitsari wala Allah in ya damu ya tambayi wani kafin ka fito fitsari in ka je bayin sai ka zaune ka dade ka dade ka saboda me kai ta kanka kake kada ya zama yanzu kana so ka kubutar da shi ka biya mara bukata kai ko ana nan ana jiran ka komai daren dadewa za ka yi bayani ana ganewa ai idan aka ma tambaya kar ka rika kokarin kubutar da wanda ya maka tambaya kana kokarin bashi mafita a'a kai za ka fita ina jin da yawa daga cikin basu addini kansu ba su mai cutar takalisu nafsaka awwalan ya za ka kwaci kanka kai ai ka gada mutum ya yi ɓaramɓara ma a auren shi ina ke zuwa da gudu shi bai ɓaro ta shi ya abin da ya yi ta yi rugo da gudu kura da shan bugu gardi da mai a'a to ai shi malam ka ga an neme shi haƙurin da ake mai ma in aka zo ɗaura aure don da ya zama dole sai an haƙura ya ɗaura auren sai a haƙura ya ɗaura yana ɗaura auren bai ƙara ganin da waliyin da bai ƙara ganin su in ka ga ya ƙara ganin waliyi an dawo gurin mala masallaci to ta baci amma da ya ƙara ganin ai haka muke ya dai ɗaura mun auren ya biya mun bukata to da haka 'yan uwa karatun gaskiya ba daɗi ko ba ka ba musamman ɗaliban ilimi ba za mu ji daɗi ba amma wallahi wannan shi ne gaskiya yanayin ne dole mu gaya wa kanmu gaskiya addini ya koma abin wasa waye malam wace ce malama ina ne addini to dole yanzu nan wannan karatun fa ba namu bane yaran mu ne ake so mu kwabe su akan wannan idan mu mun kwabu kenan ko ba haka ba to da haka insha Allah nan zamu tsaya zamu tashi gaba ta 12 za a magana akan value na time a musulunci shine karatunmu na gaba yadda za ku ma yaro sanin kimar lokaci kaga wasa da shirme dole a watsar da shi insha Allah nan za mu tsaya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi